hijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da talatin da daya ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin al'azkar mai suna hilyatul abrar wa shi'arul akhyar wa da awat wal azkar mustahabba billaili wan nahar na al'imam abu zakariya muhammad muhyiddini yahya bin sharafin nawawi a dimashki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mun fara karanta muƙaddiman ta na wannan littafi lokaci ya ƙure mana sai mu ce faƙad an zallahu ta'ala al-ƙur'an al-karim hakika ana maraki sarki ya saukar da alkur'ani mai girma shifa lil ya zama a matsayin waka ne ga zuciya duk abin da yake na kafirci na shirka na biya na zalunci na son zuciya da miyagun aru shubuha da abin da ya shika sha'awa da duk abin da ya saba ma ka'ida da dokokin Allah to alkur'ani ya zama waraka ne ga dan kan. da in sun kama mutum su wahalar da shi a duniya a lahira kuma ya shi wata na dindindin wa rai lirrai sannan alkur'ani yana kawar mutum tambaba da shakka da ke cikin zuciyar shi wa tafrijan likuru sannan alkur'ani yana kauda dukkanin wani ɓacin rai da kunci da jin damuwa da nunkofarci ma ma tafaddala bihi su subhanahu min thawabi tilawatihi tare da irin tanadi da tafi da Allah madaukin sarki mabayi na samun kwaɓan lada ga wanda ya kanta alkur'anin dadi akan haka kuma sai Allah madaukin sarki yake madan antukwishi na wancan abubuwa masu mutum fa'ida a rayuwar shi ta kusa da nesa wa azmi zurihi ta'a sannan alkur'ani littafi baba ke da ambatan Allah Allah madaukin sarki ya ambata a cikin alkur'ani yana cewa qul huwa lilladina amanu hudan wa shifa ana madaukin sarki ya ce faɗa musu wannan alkur'ani dan ga muminai to shirya ne sannan kuma waraka ne littafin alkur'ani littafi ne da yake warkar duk mutumin da yake cikin cuta ta shakka cuta ta sha'awa cuta ta munafinci cuta na kafirci da shirka dukkanin wasu ciwuka da suke kama zuciya sannan kuma shirya ne da ke al'umma zuwa abin da Allah ke wannan ce a ta arba'in da hudu a cikin surat fusilat Allah da wake sarki ce wani zai min huwa shifa Allah ya mun saukarwa ko mun sassaukar a cikin alkwani bin ke shewara ne rahmatul mu'min sannan jin kai ga mu'mini wa yazi zalimi na ilasa ba abin da ke kari da dan dangane azzalimai lokacin da suke sauraron alkwani Allah da wake sarki in bi ne fishi da gare su ba sai ɗan karan asara dama alkur'ani ya ce zillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira da yawa akan kan ta alkur'ani sai su shiryu da yawa in an karanta alkur'ani kuma sai su fara ba wannan ita ce aya ta biyu a cikin sot isra muna don Allah madaukin sarki ya sa mu zama daga cikin waɗanda za mu rabauta da shirin alkur'ani kuma kur'ani ya zama waraka ne da jin kai gare mu a matsayin da muke roƙon Allah ya saka mu daga cikin muminai ce wa ƙwa hasan Allah wa wa jalla na da uhu hakika Allah maɗaukin sarki kwatar da mu ya umarce mu ta hanyar zawar da mu a cewa lalle ne mu da. roƙon shi a kowane ne da kowane hali ina da bukata ne kullum a duniyan roƙe Allah kake ta bukata Allah ya gan biya ki bukatun ka roƙe shi Allah maɗaukin sarki ya umarni da a roƙe shi kuma bawa ya samu alkhairar duniya da kuma lahira wala nastakbir an adihi kada min Allah maɗaukin sarki girin kai da jin dagawa jin sa dangane abin sha ne da ke na shiru Allah biyayyan Allah ne roƙon Allah yi Allah man kai ne daga shi Allah kisar sarki ka baye da yawa lalle su roƙe shi iz kala in Allah yake cewa uduni asaji lakum ko roƙe ni ko zan karɓa muku sai ita aya 60 a cikin sura wannan da hadisi ya cikin hadisi nabi ce addu'a wal ibada ita annan yau ma ice bar ina ta wannan in ka kalli duk wata in ibada wa zai yi to akwai alwa to ita wannan addu'a ita ce ma ibada dungungu wannan hadisi imam tirmidhi ne fitar shi a wat alama hadisi na uku da uku da sin da tara ce wannan hadisi hannun sihun inu ma jama'a ta hadisi a kitabu du'a hadisi na dubu uku da ɗari takwas da ishirin takwas kisa wannan hadisi ne ta ce da annabi ce addu'a ita ce ba kisa da duk wanda ke tsira duniya shi da lahirin birral bisa yan lamarogakin sarki ya tsara shi ma ce wa du'a'u wani addu'a zikirun a cikin addu'a akwai kalmomi na zikiri wasu alu sannan akwai kalmomi na kwabatu a wajen Allah na tun san a mai da al'amar wajen Allah wata kurru kabi Allah nan da kuma kokarin nemanci zuwa ga Allah marauki sarki hanyar bayan ɗamar zun zuwa ga Allah nan addu'a ta tattaru wannan alkhari baki ɗaya makushu tare da kan da kai wastana da mutum ya mai al'amari zuwa ga Allah ya bukatun shi da kuma talauci ga Allah wata darro da kankan da da duka ba komi ba sirran ya ci sautin wannan addu'a da kunshin bala ciki ce ya Allah ya Rahman ya Rabu samawat wa Rabbul arshil azim cikin wannan awwan kin ga akwai shirin abatan Allah ciki sanan Allah yi manza Allah bar man kaza Allah kwan man kaza in ga su su'ala ga ciki kike bane cewa ya abin da kowa sai kai ne da ka iya mabban iya mabban da iya in ga wannan da al'amar ke zuwa ga Allah sanu zuciya za ta hasaso maki cewa Allah ka ishe ne zai iya ki wani abin kike so in ga an sa taqarbu bil qadi ila Allah sai ina roƙon cike da kai da gamsuwa cewa Allah iya wannan abin baki daya Allah ne iko ne Allah ne yawa Allah madaukin sa ke sa mace kuma ya ki na ran zaki ya sarke malai ke yi da sarri a annabsi don mutum ya nisanci abin da yake narre ne a karan kanshi jama'a mun gano wannan da kyau ku. ana son addu'a ta kasance mutum ya yi ta a sirrance ba don kuma sai don wabi da zai addu'a ya tabbatar ba da ciki ba muddin riya ta cikin mutum wannan addu'an an san matsa gama Allah da yarki bi karan aikin da akwai riya a ciki sa a ranar lahiyar Allah madaukin sarki zai sa mai shere shi ya ce duk wanda ya san yayi aiki kuma ya yi riya a cikin wannan aikin to ya marmaza ya tafi ya je wajen waɗanda yi aikin ya haɗa Allah da wani tare da Allah su waɗancan su je su biya shi Allah bai buƙatan mutumin Allah bai buƙatan aikin kuma bai buƙatan waɗanda aka haɗa Allah da su kun gane wannan da ku shi yasa meriya ya shiga uku shi yasa mala ce ana son yin addu'a ne sirran a liyub idal insanar riya an nafsihi sau da mutum ya tunkuɗe ma kan shirya wa bi haza afna subhanahu wa ta'ala ala nabiyihi zakariya da wannan ne allah madaukin sarki ya yaba annabin shi annabi zakariya alaihi salam bi kaulihi inda allah madaukin sarki ce izna da rabbahu nida'an khafiya lokacin da ya kira ubangijin shi a ɓoye in zo samu ne in zaki addu'an. sai ki shiga daka daga ke sai ki cikin dare ki roki Allah maɗaukin sarki tarin bukatunki baki ɗaya ba tare da wani yaji ko wani ya sani ba shine nida'an hafiya kira kira a ɓoye ba riya ba sum'a wannan sai ki ga nan da nan Allah maɗaukin sarki ya karɓi bukatanki kuma ya biya maki wannan ita ce aya ta uku a cikin suwatu maryam wa mutum zai iya roƙon allah a bayyane liman ƙauyat nafsuhu ga wanda zuciyan shi ke cike da ƙarfi imanin shi na da ƙwari ya riga ya gama mika al'amari ga allah baki ɗaya wa saluhat sariratuhu kuma abin da yake na sirri tsakanin shi da allah al'amari ne kyakkyawa mai nagarta mai inganci wanda babu wani abin da zai iya saka shi a cikin riya wastita a taghallubi anin riya kuma yana da tabbaci cewa shi ɗin nan to zai iya rinjayar riya riya ba za ta iya tasiri a kan shi ba bi haza yusbihu hadal mar uswatan hasanatan li ghairihi to da wannan ne wannan mutumin da ya samu kanshi a wannan yanayi zai zama abun koyi kyakkyawa ga wani shi a lokacin da kika zama mutum ne kirki wanda ƙarfin ƙwazon ninyanki da ikhlasinki za ki yi ki ibada za ki yi ki roƙi allah za ki yi ki komi riya ba zai iya kaiwa da komowa a cikin ranki ba to za ki iya zama abin koyi ga wasu don za ki iya nasihantar da su don su nisanci wannan mugun aiki na riya iktida'an bihi mutum zai zama abin koyi ga al'umma wa jamilul bi hadihi kuma koyi da irin wannan mutum zai zama al'amari ne kyakkyawa abu ne mai nagarta malai wa kada amarana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hakika manzon allah ya umarce mu an Allah ta'ala cewa lallai mu rika ambatan allah faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce amurukum an tazkurullaha ta'ala ina umurtanku lalle ku rika ambatan Allah fa inna matla zalika ka matsalin rajulin kharajal aduwu fi athrihi misalinku kamar misalin a ce mutum ne na tafiya sai maki ya biyo shi a baya makiya ga nan ɗauke da miyagun makamai wanda idan suka tare shi a hanya allah kaɗai kan kwace shi sirran kuma suna tafiya a sirrance suna sanda suna ɓaɓɓoyewa yadda ba za a gansu ko a ji su ba hatta idza ata ila hisnin hasinin yana tafiya sai ya gano su sai ya je sai ya shiga wani katanga ko wani gida ko wani ganuwa sai ya ɓoye fa ahraza nafsahu minhum ya samu kare shi daga harinsu sai ce kazalikal abdullah yuhrizu nafsahu min ash-shaytan illa bi malin ya ce kun ga dan adam to ba zai iya kare kanshi daga sharrin shaidan ba sai ta hanyar ambatan Allah wannan misali ne manzan Allah ya buga mana kuma misalin na a fili yake yanzu shaidan a sirrance yake binki kuma cikakken makiyi ne in ya samu ya farauce ki ba zai aje ki a ko ina ba sai wuta kina nan sai kika samu wata mafaka wata maboya da zaki fake ki buya to wannan mafakan ambatan Allah ne duk wacce ba ta ambatan Allah to ta shirya shaɗin ya riga gama mamaye ta sai dai Allah maɗaukin sarki kawai ya kiyaye wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi a lamba hadisi na 2863 kuma ya ce haza hadisun hasanun sahihun gharibun abu sheikh ya fitar da wannan hadisi fil amthal a lamba hadisi na 336 allah maraukin sarki ya sa mu dace wa hazihi da'awatun sadiqa malam ya ce wannan kira ne na gaskiya da manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kira mutane da su wanda ya kamata mutane su ansa wannan kira na annabi kai yi wazabu ala zikir domin al'umma su dage su ƙara ƙwarin gwiwa da zage dantse wajen ambatan Allah a kowane yanayi suke ciki wayil ja'o malin ya ce wayilhajo bismihi ta'ala kuma a waye gare su ta ɗaga sunan Allah suna roƙon shi a kowane lokaci ma dama shetanu ya hom musamman ma ga shedan nan bai gushe ba ya makale a hanyoyi yana dako ya cafki mutane wa yaqa'udu lahum ala abwabil ghaflati wal jahal shedan wa yaqa'udu yana nan zaune ala abwabil ghafla yana jiran mutum kawai ya rabkana sai ya farauce shi ko mutum ya zauna da ɗan karen jahilci shedan ya mamaye shi kawai sai ki zama daga cikin ma'aikatan shedan ba tare da kin farga liza da wannan ne fa zikiru najatun zikiri sai zama hanya ne na tsira bi kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda annabi da ya ce ma amila adamiyun amalan ƙad ɗan adam bai taɓa wani aiki ba an jalahu min azabillah wanda wannan aiki shine mafi tsiratar da shi daga azaban Allah min lahi azza wa jalla sama da wannan mutumi ya dage wajen ambatan Allah ba wani aiki da ɗan adam zai yi koya wannan aikin yake yi wanda zai zama ya tsirar da shi daga azaban allah irin zikiri jama kuna jin wannan hadisi da kyau kenan duk wacce take roƙon allah ya kare ta daga shiga wuta to ta dage ma zikiri in allah ya tsare ke daga wutar lahira duk fitinan duniya mai sauki ne kuma za ga allah maɗaukin sarki ya sa maki hannu akan duk abin da kike yi wannan hadisi al'imam malik ya fitar da shi a cikin muwatta a jiz'in farko shafi na 211 tirmidhi ya fitar da shi a da da'awat a lamba hadisi na 3374 ibn maja ya fitar da shi a kitabul adab a lamba hadisi na 3790 allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa kadar da a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama force hakika manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kira mutane akan cewa lallai su yi ƙoƙarin laluban duk wata irin dama da suke da ita wastighilalil aukat da kuma ƙoƙarin ribatan lokuta fi zikirillah wanda yake ambatan allah a ciki misali annabi ya karantar da al'umma zikirin safe da maraice waɗannan lokuta ne da mutum ya kamata ya ribace su wajen ambatan allah lokacin shiga ban ɗaki da fita daga ban ɗaki sanda za ki shiga gida da fita daga gida da zikirin shiga kasuwa da fitowa zikirin shiga masallaci da fita zikirin kwanciya bacci da na farkawa zikiri a kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin rayuwanki to ki ribaci waɗannan lokaci ki tsara waɗannan azkar ɗin sanda kike zaune ko kike tsaye kike aikace aikace ko kike kwance to ki nemi wasu zikirori waɗanda za ki riƙa yin su domin ki amfana duniya da lahira idan kika gafala ko kika jahilci waɗannan abubuwa baki ɗaya to irin ku ne shaidan yake faraucewa shaidan yake yaudarewa shaidan yake samun dama a kanku allah maɗaukin sarki ya kiyaye shine sai yake cewa li'anna diya alwakati duna hadafin domin mutum ya tozarta lokaci bai da wata manufa da abin da yake son ya cimma wa duna hitafin lillahi azza wa jalla ko ba tare da ya kira Allah ya yi gani da Allah ya bauta ma Allah ya burge Allah a cikin wannan lokaci ba to na dama ne da khasara duna munajat a waye gari mutum bai gana da Allah ba wata darwar mala ya ce wata darru'un li khaliq samawati wal ard a ce lokaci ya zo ya wuce mutum bai kankan da kai ga Allah mahalicin mai da kasai ba wa udu bil hasrat wan nadam har a waye gari wannan lokaci ya rikide ya zame mai hasara da nadama dan adam ya gama hasara duniya da lahira domin annabi ya ce duk lokacin da mutum ya ɗiba a zamanin shi a lokacin shi a yinin shi da daren shi lokacin ya wuce bai ambaci Allah ba ranar tashin alkiyama mutum zai tashi a matsayin mushen jaki za ki ga haka lokacin zai zo miki da muni haka lokacin zai zo maki da hasara da nadama da kunci shi yasa a kowane lokaci karki yadda lokacin ya zo ya shige ya wuce ba tare da kin ambaci Allah ba Allah ya sa mu dace wa man zakara Allah ta'ala wa da'a duk wanda ya ambaci Allah a cikin lokutan da Allah ya bashi dama ya roƙi Allah a cikin sararin da ya samu fa inna rabbahu sayastajibu lahu to lallai Allah madaukin sarki zai ansa mai wannan kiran da yayi wa yuthibuhu ala ta'atihi kuma Allah madaukin sarki zai bashi lada sakamakon wannan biyayyen da ya mashi misdaqan liqaulihi subhanahu wa ta'ala abin da ke ƙara gaskata wannan shine faɗin allah da yake cewa wa'iza sa'alaka ibadi anni duk sanda bayina suka tambaye ka dangane da ni ka gaya masu fa inni karibun ni ina nan dab da su ujibu da'awata da'i ina jin ina ansa ina biyan bukata na roƙon duk wani mai roƙo iza da ani duk sanda ya roƙe ni duk lokacin da ya gabatar da bukatan shi zuwa gare ni jibuli saboda haka bayi su nemi ansawa na bayi su nemi biyan bukatata bayi su nemi ɗaukaka da arziki a wajena wal yu'minu bi sannan su imani da ni la'allahum don tabbas in sun yi haka za su zama shiryayyu shi yasa Allah maɗaukin sarki kiran mutane yake yi a cikin wannan aya ta ɗari da da tamanin shida, a cikin suratul bakara, cewa lalle ilalla e su roki Allah su kira Allah su mika su zuwa ga Allah shi kuma Allah maɗaukin sarki zai masu sha tara na arziki to bayan da za a yi kawai ki kama roƙon Allah ki kama ambatan Allah da jahilci dole sai kin nemi ilimi kin je kin bibiyi abin da shi Allah yake so kuma ya yarda da shi sannan ne kaɗai zaki ki tsira Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace fallahu qaribun min ibadihi ku sani allah maɗaukin sarki yana kusa da bayan shi bil ijabati ma'anan wannan shine duk abin da suka roƙa allah a kusa zai ansa musu wal ilimi sannan ilimin shi na kusa da su kasantuwan allah na sama can saman sammai bisa al'arshin shi wannan bai san halin da suke ciki ba allah yana san da halin bayi sannan kuma kasancewan allah na nesa can sama to wannan bai sa in kin roƙa za a daɗe ba a maki ba za a yi maki ke dai ki kiyaye ƙa'idojin addu'a a ƙa'idojin zikiri kuma ki biya ki nemi biyan buƙatan ki a wajen me abin inda da nan Allah madaukin sarki zai maki qaribun min awliya'ihi Allah madaukin sarki kusa yake da masoyan shi bil ifdali alaihim ta hanyar kwararo masu tarin falala wal in'ami ala zararihim sannan kuma allah madaukin sarki zai ma zurriyansu ni'ima ba 'yar karama ba bari ku ji wani abu a lokacin da kike roƙon allah ba kya shirka ba kya bida'a kin nisanci duk wani abu na kafirci da duk wani abu na shirka da duk wani abu na sabon allah to duk abin da kika roƙa sai allah ya maki bukatan ki sai allah ya biya maki ƴaƴanki da jikokinki kuma sai allah ya ni'imtar da su a duniya kun gano wannan da kyau ko muddin kika zama mutuniyar kirki Allah ya yanki da jikokinki sai sun ci moriyar wannan abu ku san wannan shi yasa yanzu da kike aikin da kike kwazon ki zama mutuniyar kirki mai mutunci ba aikin banza kike yi ba ki ƙara dagewa kuma ki ƙara bautan Allah ki ƙara ambatan Allah ki ƙara roƙon Allah duk abin da yake so Allah su yi maki ba ku ganin wani bawan Allah da ya zama mutumin kirki ya kiyaye dokokin Allah ya mutu shekara aro aro yan 'ya'yan shi bar ma yan kuɗi katanga ta nemi ta faɗi Allah maɗaukin sarki ya tada ma annabawa guda biyu suka sheka suka tafi garin suka je suka tada katangan nan suka gyara duk da aka yi tambaya annabi Musa ya tambaye annabi Khidr sai yake cewa kana abuhuma saliha ai mahaifinsu mutumin kirki ne ki binciki kanki tsakaninki da allah ke mutu ne kirki ce in ke mutu ne kirki ne ke ƙara himma in ke ba mutu ne kirki ba ce ki zama mutu ne kirki har yanzu lokaci bai kure maki ba wallahi za ki iya gyara duk wani kuskure da kika yi allah madaukin sarki ya sa mu dace amma ya ce wa afdalul a'mal zikirullah kun san ayyuka waɗanda suka fi kowanne falala da kima a wajen allah ba kaman ambatan allah da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da maganan annabi da ya ce wa su ila an ayyul a'mali a habbu ilallahi azza wa jalla aka tambayi annabi wai cikin ayyuka wani aiki ne ya fi kowanne aiki soyuwa wajen allah faƙala sai annabi ya ce an tamuta wa lissanuka ratubun min zikirillahi azza wa jalla shine sanda mutuwa zai zo maki to ya zama bakin ki danye fatau yake da ambatan Allah kun gano wannan da kyau ku karki yadda bakin ki ya bushe daga ambatan Allah kullum akwai azkar din da zaki kenan san da kika kiyaye zikirori ko to wannan kallace kallacen fina-finan da wasu ku suke yi ba za a samu daman yin shi ba san da kike bata lokaci kin aro mujallan fim ko kin je kin aro wani littafin soyayya ko littafin fassarar mafarki da shegantaka da sauran abubuwa na ɓannan lokaci wala duk ba za ki yi ba sanda za ki sa waka a cikin wayanki kina aiki kina sauraron wannan Allah ba za ki yi ba duk waɗannan lokuta naki za ki gyara su ne ta hanyar ambatan Allah kina wanke-wanke ni, hannunki ke yi bakinki na faɗin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wanki kike yi hannunki ke wanki hannu ke ɗauraya baki kuma yana cewa la haula wala quwwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil astaghfirullah al azim zaki ta waɗannan abubuwa hannu na aiki shin kina tuka miya ne ko ko kina tuka tuwo ne duk abin da ma kike yi hannu ke yi baki na ambatan Allah wallahi komi sai Allah madaukin sarki ya sa miki albarka a kan shi kina nan in Allah madaukin sarki ya ga kin tsare mashi nashi aikin da yake so sai ya tsare maki naki kin ga yunwa da ke da danginki gaba ɗaya kun yi ban kwana da ita kin ga wahalan wanke-wanke wahalan wanki wahalan sharan gida wahalan kaza da kaza sai allah madaukin sarki ya kai ki matsayin da ko ke da kanki ko 'ya'yanki ko jikokinki su ɗauke maki wannan ɗawainiya baki ɗaya ki zauna hankali kwanci kuma a zarra'an jinin gidanki an ba ƙara samun wahalalle sakamakon kin Allah madaukin sarki nashi Allah madaukin sarki zai maki naki kema kuna fahimtar wannan da kyau ko shi sa ku ambaci Allah Allah zai ambace ku kuma a lokacin da bakin ki ya zama danye fatau da ambatan Allah to Allah zai tabbatar da digadigan ki yayin mutuwa ki mutu da kalmar shahada ki ya ansa tambayoyin cikin kabari tambayoyin da ake bayan fitowa daga kabari ki ya ansa su ki shige aljanna ba gami da matsala ba duk Allah madaukin sarki zai maki wannan shirin amma muddin kin kiyaye wannan to kamar yadda muka ambata kun ga zikirin nan da addu'an nan ba da ka ke yin su ba ba da jahilci ake yin su ba da ilimi ne ake yin su allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadithi al-imam al-baihaqi ne ya fitar da shi fi sha'abul iman a juz'i na biyu shafi na ɗari hudu da sha biyu ibn hibban a cikin littafin shi as-sahih ya fitar da wannan hadithi a lamba hadisi na dubu biyu da ɗari uku da sha takwas allah madaukin sarki ya masa kayya da alkhairi malai ce fadhikiru ya zilu atmatal kalbi kun ga ambatan allah to yana kawar da duhun zuciya yana kawar da kuncin zuciya yana kawar da zafin hali yana kawar da damuwa yana kawar da duk wani bacin rai da duk abin da mutum zai ji ya rasa mafita ya rasa yadda zai kun ga ambatan allah to duk yana kawo da wannan wa qaswatuhu kuma yana kauda ma bawa bushewan hali ki iya shafa ma irin ki toka ki yi abin da daga ba za ce kaman ba musulma ba kaman ba mai imani ba ina wallahi ambatan Allah na lausasa halinki kina lausasa zuciyanki yana kawar maki da damuwan duniya da lahira wa da shaitan sannan yana kore shi ya ɗan wa ya ma'ahu sannan kuma ya dandake shi wa yab'udun nafsi anil hammi kuma yana kawar da zuciyan mutum daga kowace irin damuwa jaliban laha aqsas sa'adati wal hina'a sannan kuma yana jawo wa mutum arzikin duniya da lahira kwanciyar hankalin duniya da lahira gamsuwa na duniya da lahira matukan da zai iya gamsar da shi iz mahala ce domin azzakiru wanda yake ambatan allah ta hukuhul mala'ika mala'ikun allah ke zuwa su zagaye shi wata gashahun rahama sai rahamar allah ta kewaye shi wa yanzurullahu ilaihi ya tihi, sai allah maraukin sarki ya sa mai ido ta hanyar kulawa da shi da kuma kare shi wa aqafihi da kuma tausasawa da tausayawa da kulawa da shi kulawa ɗari bisa ɗari duk wannan abin allah madaukin sarki zai ma mutumin da ya ba da lokacin shi ɗari bisa ɗari wajen ambatan allah amma duk kun san shigantakan da shaɗan yake ma ɗan adam shine duk ki gama jin wannan bayanin shaɗan yana nan shi ma yana ji zai ce zai bullo maki min haisula ta inda ba tsammani ba yanan gincin Allah da daga yau ai babu saura kina fita sai kawai ki ce an jima zan zo miki hira zan kira ki a waya sai tsakar dare zan kira ki sai mu rika hiran dare ina ganin babu tsinanniya irin wanda take hiran dare wannan alama ne na Allah ya tsine mata albarka wallahi alazim wata budurwa ne sai tsinanni dan uwan da sunan shi wai saurayi sai kira da sha biyun dare wai za su pre call a lokacin da za ta yi bacci ta iya tashi da karsashi ta a asuba ta hana kanta ya hana ta wata kuma kawaye ne ke wannan iskancin a lokacin da ya kamata su miƙe su sallan dare wai a lokacin suke wannan shigantakar shi yasa na faɗi kalma mai zafi ne domin duk wacce ta san tana yi ta bari lokacin da za ki miƙe kina ambatan allah sanda allah ke yabon wasu baya ce ta ta jafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiquna lokacin da bayi suke wannan aikin suna neman yardan Allah ko lokacin ne wani la'ananne wajen rika kiran ki a waya ki kasa bacci da saba ki kasa sallan asuba bayan sallan asuba ki zikiri ki ambaci Allah ki katun alkur'ani duk ki kasa ko kina jin bacci kina yin bacci kin cuci kanki cutan da ba za ki taba jin daɗin rayuwanki ba kuma a gaba duk ku gama wannan hiran banzan sai an yi auren kuma ya zo ya tozarta ki ya wulakanta ki Sau da a lokacin da ya kamata ki bi Allah kin tozarta Allah kin wulakanta Allah sai Allah madaukin sarki ya juyo miki da tozartarwa da wulakantarwa shi yasa duk wacce ta san tana wannan kuskure shawara na gare ta taimar maza ta tuba ta bari taimar maza ta tuba ta bari kina zuwa za ki kwanta bacci ki kashe wayanki ki saba wannan jaraban da kike ji wa kira ke ta surutu ke ta hira ki kuɗa wannan abin a ranki ko mai gidanki ne ya kira ke ce ku hiran dare dan baya gari yana kiran ki sai ki ce mai gida yi sallah ni ma sallan zan yi zan yi katin alkur'ani zan yi zikiri zan yi salati zan roƙi Allah wannan biyayyan Allah shi ka na tsara zan yi kai ma ina kiran ka kai a hadithi annabi ya ce Allah ya ji kan mutumin da ya tashi matan shi cikin dare in bata tashi bai ce ɗan yayyafa mata ruwa ya lallashe ta ta tashi ya umarce ta suka yi sallah annabi ya ce Allah ya ji kan wannan mutum ya ce Allah ya ji kan matan da taiman mijinta haka ku ji waki maki addan Allah ya ji kanki manzon Allah ne tun kafin ki mutu zaki tafi lahira da addu'an jin kai daga Allah wanda manzon Allah yake maki amma ke san da aka tare ke za ku kalmomi na ƙarya ne kalmomi na yaudara kalmomi na cin amanan juna wannan abubuwan da kuke kenan shi yasa in dai ba bakin iya yake bin ki ba wannan hiran daren ki daina yin shi sha biyun dare inda gaske ne kamfanonin wayan suna son su taimaki al'umma me zai sa ba za su ci a pre-call daga karfe tara zuwa karfe sha biyun rana ba ya isa a lokacin da 'yan kasuwa za su yi amfani da wannan daman sai kasuwanci amma duk wani mutumin kirki yana can yana bacci kuma a lokacin da yake wannan heran daren ana koya miki munafinci da kin Allah domin za ki rika sauke murya ƙasa ba kya son kowa ya ji ki kuma ka je ku binciki duk waɗanda suke waɗannan herace heracen daren wallahi kalmomin batsa kalmomin rashin kunya kalmomin cin amana da rashin mutunci yake yi in saurayinki ne yake kiranki ya nuna cewa bai cancanta keke wuri irin wannan ba cin da bai da kuɗin da zai iya kiranki sai ya haura ya nemi kuɗin banza ya kamata ki gane wannan ni yana ne har abada ba zan bashi aurenta ba har abada duk addinin shi duk ɗabi'an shi dan bai cika cikin ka'idoji da za a bashi aure ba dan bai da ba'an da zai iya ci da ita ya kamata ku daina wannan ya kamata in ya kira ki baiwar Allah kin yi sallah to tashi ki sallah sai kashe wayan shi lokacin sallah asuba sai ya kira ki baiwar Allah ta shi ki shafa'i da wutiri shi ki rakatal fijiri shi ki sallah asuba shikenan an jima sai ya kira ki kin yi azkar kin yi karatun alkur'ani masha Allah shikenan in ma kiran ya zama dole na hatta irin wannan kiraye kiraye a waya malamai sun ce haramun ne ya kamata ku kiyaye wannan ku ambaci Allah sai ku ɓata lokacin ku akan abin da la yasminu wa la guni min jo'in Allah shi kiyaye mala ya ce wa alad zikir madarul islam kun ga al'amarin zikiri to a kan wannan ne musulunci di ya gama kara kai ne ya kara al'amarin shi kaf fa huwa rabitatun wathiqa bainal abdi wa maula zikiri abu ne wanda yake kulla kwakwaran zumunci tsakanin bawa da mahalicin shi da kaulihi ta'ala sau da allah madaukin sarki yana cewa farkuru ne azkurukum ku tuna ni ni ma zan tuna ku alaƙa mai ƙarfin gaske za ta kullu tsakaninki da ki tambaya anan wace ce anan ba ta son ta kulla alaƙa mai ƙarfi da allah in kina so to ki marmara ki kama hanya ambatan allah duk wani abin da kika san kina wanda ba daidai ba ki kokari ki bar shi allah ya tsare mana imanin mu wannan ita ce aya ta 152 a cikin sotul bakara mala ce fa rabita bainal insani wa rabbihi turutul ma'arifati wal mahabba kun ga wannan alaka da take kulluwa karfafaffiya tsakanin mutum da ubangijin shi to tana gadar mashi kyakkyawan soyayya da allah maɗaukin sarki zai mashi wata ja'alal kalbu yuhalliku fi ajuwa'i zikiri wa du'a sannan kuma allah maraukin sarki yana sanya zuciyan bawa ta riƙa reto a sansani da yanayi da farfajiya na zikiri da addu'a idan zuciyanki allah maraukin sarki ya rataye ta ya sanya ta ta ɗabi'anci da ɗabi'u irin na zikiri da roƙon allah wallah duk halin da kika samu kanki kawai sai ga ambatan allah ne zai fito bakinki ko da mutuwa kika zo yi ko wallahi wannan ambatan Allah na la ilaha illallah ne zai zo bakin ki in kika saba zagi zai wahala ba da zagi zaki cika ba in kika saba batsa zai wahala ba da batsa zaki cika ba in kika saba musifa zai wahala ba da musifa zaki cika ba duk abin da kika saba da shi da shi zaki hada da Allah shi yasa ambatan Allah ya zama shine mafi a'ala Allah ka sa mu dace mala yace fi ruju'in ilallahi ta'ala fi kullil ahwal allah madaukin sarki zai sa bawa ya zama mai yawan mai da al'amuran shi zuwa ga allahu uh, subhanahu wa ta'ala a kowane yanayi fallahu huwal malja'u wal mulazu fi sirri wa darra allah madaukin sarki shine wanda za a mai da al'amari zuwa gare shi a lokacin yalwa da kuma lokacin tsanani malai ce wa da al-islamu ila dhikrihi haƙiƙa addinin musulunci ya yi kira ila zikirin lahi zuwa ga ambatan allah ta girasil janna saboda ƙara haɓaka dashen gidan aljanna kun fahimci wannan musulunci na kira zuwa ga al'umma su yawaita ambatan allah saboda su ƙara yi haɓaka dashen da aka yi na gidan aljanna kayan daɗi ne kayan kwalliya ne faranni ne fulawoyi ne da ne na gidan aljanna to babu abin da ke haɓaka su sai ambatan Allah malai ce wa zalika fi hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ku ya tabbata ne a hadisin manzan Allah da al'imamu tirmidhi ya ruwaito a hadisi na 3458 kuma ya ce hadisi ne kyakkyawa annabi yake cewa lakitu lailata ya bi ibrahim al-khalil alaihi salam annabi ya ce daren da aka yi tafiyan dare da ni in ji annabi na haɗu da annabi ibrahim alaihi salam a sama faƙala ya muhammad sai annabi ibrahim ya ce ya muhammad akare ummataka salam in ka je ka karanta ma ka sallama shine in ka je ka ce masu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa akhbirhum sai ka ba su labarin cewa annal jannata batun turba ita aljanna wani irin ƙasa ne allah maɗaukin sarki ya shimfiɗa mai kyan gani mai daɗin ƙanshi mai daɗin rayuwa a kanta azbatul ma sannan ruwan ciki ruwa ne gare-gare mai daɗin sha mai sauƙin haɗiya wa anna haƙi'an amma faƙo ne gaba ɗayan aka ce an ba mutum aljanna gidajen za a gina mai amma kuma sai a bar mai filin allah wa anna girasaha abubuwan da yake zama dashen gidan aljanna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kina yin wannan za a dasa maki dabino ko inabi da sauran kayan daɗi na gidan aljanna duk ɗayan da kika ce an dasa maki tama shi ɗin sai ce ke ai ga ɗan ibro nawa ga ɗan kwaikwayi waƙan da daɗi neman ki wannan ke samu dabino sai ki wancan a kunna maki wuta a lahira yasa ku yi hankali kisa ta surutu da kuke yawaita yi ko wallahi mutumin kirki wanda yake na Allah ne Allah bai yawaita surutu don masu iya magana suna cewa asumtu hikima kawai ci hikima ne wa kalilun fa'iluhu amma yan kaɗan ne cikin al'umma ke iya yin shi ina fatan mun gane wannan da kyau allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa ma ajmalu zikiru fi sahil waga a fagen fama lokacin da maza suke bige-geniya da bugayya sanda yaƙi ya turnuƙe to ba a da abin da ya fi ambatan allah ɗaukaka da fatan samun nasara inda ma ya shtaddu wa ma'araka a lokacin da tandan yaƙi ta ɗau wuta bala'i ya bala'i musiba te musiba tashin hankali ya turnuke to ba abin da ke taimaka ma maza wajen samun ɗaukaka da buwaya sai ambatan Allah wato balligul qulubul hanajira sannan zuciya ta zo makoshi fa'iza bilkulubi talhaju ila khaliquha a lokacin da za ga zuciya tana ƙoƙarin himma ta ɓantaro ila halikiha zuwa ga mahalicinta wata da obi sabati wa nasar a lokacin abin da ake so bayan allah su yi shine roƙon allah ya tabbatar da digadigansu kuma ya ba su nasara allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani idza laqitum fi'atan fathbutu duk lokacin da kuka haɗu da rundunan kafirai kuna bugawa da su to ku tabbata wadkurullaha kathira ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihun tabbas in kun yi haka za ku samu babban rabo Wani da ce aya ta 45 a cikin suratul anfal inna إن lahuna ta تائج bahira ما ce kun ga zikiri. to yana fa'idantar da amfani mai gwaɗin gaske wal'ataya alaihi kathira kuma kyauta da baiwa da alherin da allah maɗaukin sarki yake saman ma duk mutumin da yake yawaita zikiri abu ne mai yawan gaske ya kolin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yana cewa man kala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir duk wanda ya faɗi wannan fi yawmin mi'ata marra a yini so ɗari kanat lahu idla ashara rikabin wannan za a rubuta mai lada kamar ya yanta mutum bakwai mutum goma yanta mutum ɗaya ana mutum adadin gafaran gaban jikin shi ne duka ke goma kenan za a maki gafara so goma wa kutubar lahu mi'atu hasanatin sannan za a rubuta maki lada ɗari wa muhiyat anhum mi'atu sayyi'a kuma za a kankare maki zunubi zunubi ɗaya har zunubi ɗari wa kana lahu hirzan min shaitan sannan kuma wannan zikiri zai zama maki kariya daga shaitan Yau hu zalika a wannan yini naki hatta yumsi har sai kin kai yamma in kin yi da yamma haka za a baki wancan kuma kare ki daga shaɗan har sai kin waye gari walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi babu wanda zai zo da abin da ya fi naki illa rajulun amila akthara minhu sai fa wanda ya wasu ayyukan da ya fi naki yawa ya fi naki nagarta ya fi naki gwabi to shine kaɗai zai fi ki a wajen Allah wa man qala subhanallahi wa bihamdihi haka annabi ya ce duk wanda ya faɗi subhanallahi wa bihamdihi fi yaumi mi'ata marra a ya yayi so ɗari huttat hatayahu duk zunuban shi Allah bai kankare mashi wa in kanat mithla zabadil bahar ko da wannan zunuban nashi sun kai adadin kumfan teku ne sun kai adadin yashin teku ne kin san kumfan teku kin san yafin shashin teku ke kin ma san teku tukuna ba fa kogi ba ba farafi ba ba ku diddibi ba ba kwata ba mun gano wannan da kyau ku teku ikon allah kenan duniya guda ne teku jirgin ruwa ne zai hau kan teku a zuba mai lodin kaya tirela tan tebur tan tebur sai a zuba mai kayan tan tebur dubu dari dubu dari biyu dubu dari kaza kuma a cikin jirgin ruwan akwai gidaje da masana'antu wanda mutum dubunnai suna rayuwa a ciki akwai wanda a cikin jirgin ruwa aka haife shi ya tsufa ya girma bai taba sauka ba garin shi ne kawai duk abin da yake bukata akwai to kuma kan teku yake kun gano wannan da ko inda irin wannan jirgin ruwan ɗarinsa za su nitse ba za a gansa ba duk teku ya haɗe su to irin kumfan da wannan tekun yake fitarwa a ce in banki sun kai wannan adadi za a yafe maki irin yashin da ke cikin wannan teku a ce za a gafarta maki ke abin da yawa a teku ba taɓo sai yashi allah maraukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi al'imam muslim ya fitar da shi a lamba na 2691 turmiri ya fitar da shi a lamba na 3466 mala ya ce wa zikiru yunawwirul kalba wal amal zikiri yana haska bawa aikin shi yana haskaka ma bawa zuciyan shi Allah kika ji damuwa da kunci ko Allah baki a zikiri ne idan kika ga abubuwa na bacin rai na yawan damun ki rasa yanda zaki kina ganin wani shi yi man kaza ba dan shi ba da yanzu na zama kaza Allah baki ambatan Allah ne kuma in kina yawan ambatan Allah kina sallan dare ko Baki bukatan hoda baki da bukatan gazar baki da bukatan jagira baki da bukatan jambaki duk wannan kayan shirman na karuwan yamma duk baki da bukatan su wallahi fuskanki Allah zai zuba miki annuri na musamman amma kin ganki kullum sai ki ce kai na fara tsoba fa na fara tattara na fara yamutsewa ga wasu kuraje a fuska na ga wasu gaza ga wasu gaza a siyo hoda a siyo gazar jagira a zo da kwalli a zo da kaza sai an haɗa sai an yi gidan da shafe-shafe ki binciken kinki wallahi ba kya sallan dare ko ba ki kula da azka samu mawaƙi ya ce duk shafe-shafe mun san tsufa ba ma fa hasken an bi ba mala ya ce fayib idul insani anil huzni sannan ambatan allah na nisanta bawa daga damuwa wal hasarati da shiga hasara wal gammi da shiga kunci fatasguru duniya fi aini zakiri sannan a zuciya da idan mai ambatan Allah bai daukan duniya bakin komi in ga mutum da ya dauki duniya wani abu ko yake bincika bai ambatan Allah ne <clears throat> sannan wa ta'azimul akhira fi fu'adihi sannan zuciyan shi kullum yana mai girmama lahira ne fayyatadi lissirat kullum za a ga mai ambatan Allah Allah madaukin sarki yana shiryar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya Wai ta rabu min Allah ta'ala kuma kullum kokari yake ɗan kuɗin da ya samu ya nemi kusanci da Allah ɗan daman da ya samu ya aikata abin da zai dauka daren shi wajen Allah Allah ba zai taba yin abin da zai sa shi shiga halin wahala ba Wai ta rabu min Allah ta'ala kuma kullum zai rika samun kusanci ga Allah idh zikiru silatun al-makhluqi bil khaliqi mala yace kun ga zikiri shi ke kulla alaka mai kwari tsakanin Allah mahalici da bawa abun halitta wallahi wannan ita ce alaka mai kwari mai karfin gaske wanda ke tabbatar da bawa da mahalicin shi zikiri ke wannan aikin kadai yanzu nan da yawa wata ce ah to wannan damuwan da nake ciki ya zan yi zikirin to shine za mu zo cikin karatun littafin al'azkar za a karantar da ke yadda komi da komi yake yanzu wani fa shimfida da sharan fage ake yi allah ka sa mu dace malam yake cewa وقال الحسن الحسن البصري يجي الذكر ذكراني ذكري إري بيوني zikirullahi azza wa jalla akwai ambatan Allah baina nafsika wa Bainan lahi azza wa jalla wanda mutum zai keɓe daga shi sai Allah yana ambatan Allah ma a hasanuhu ba zikirin da ya kai wannan wa a'azamu ajrahu ba zikirin da ya kai wannan zikiri lada wa afdalu min zalika zikirullahi subhanahu inda ma harrama Allah subhana to zikirin da ya fi wancan kuma in Allah ya ce abu kaza haramun ne sanda za ki aikata wannan haramun sai ki tuna Allah ya hana sai ki bari to ba zikirin da ya kai wannan sannan kuma duk sanda Allah yake son ki wani abu sai ki marmaza ki wannan abun shi ma babu zikirin da ya kai shi wa qala ya ce wa yurwa an ruwaito cewa anna kulla nafsin takhruju min ad-dunya kowace rai da mutum yake mutuwa ke ɗaukar ran shi a tabi da shi sama ana ɗaukar ran ne a ƙashen cikin ƙishirwa illa zakirullah azza wa jalla sai ran mai yawan zikiri to shi wannan an ɗauki ran shi bai jin ƙishi ba ƙishirwa ba wahala ba ƙunci amma zuciyanki a bushe take baki ambatan allah to ran ma a bushe zai tafi wajen allah allah ya kiyaye wa qala mu'az bin jabal radiyallahu anhu mu'az dan jabal Allah ya ƙara mashi yadda ya ce laysa yatahassaru ahlul jannati ala shay'in yan aljanna babu abin da za su gani sun yi asaran shi illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkuru Allah subhanahu fiha sai ɗan minti ɗaya. ko minti biyu minti talatin ko awa ɗaya kwana ɗaya ko biyu ko abin da ya kama da haka da ya wuce wa mutum bai ambaci allah a ciki ba ɗan aljanna sai ya ga asara domin zai ga wani abin da da ya ambaci allah a ciki da ya samu alherin allah a wannan lokacin kun gano wannan da kyau ku shi ku daina bata ma kanku lokaci ku gode ma allah ma da aka tattara ku a nan ake nuna maku wannan alkhairin akwai wasu bayan allah suna nan masu tarin yawa su ma samu wannan alkhairin a tara su a yankin su a garin su a yi masu wannan jawabin ko ba ban samu wannan ba su ma samu kasusuwan su ji su amfana ba su samu ba amma ku ba kai tsaye ake muku ya kamata ku gode ma Allah Allah ya sa mu dace mala ya ce wannan bayani karanta littafin ihya ulumiddin na imam hamid al-ghazali a jiz'i na farko shafi na ɗari biyar 537 malam ya ce wa tasbihu kun ga tasbihi faɗin subhanallah wata hamid da ta tahmidi faɗin alhamdulillah wata halil da ta halil faɗin la ilaha illallah qad yusamma du'a'an wani lokaci ana kiransu da addu'a za mu ji bayani a cikin littafi rawa muslimun wal bukhariyu an ibn abbasin anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana ya ƙulu indal karb in baƙin ciki da damuwa da kunci da ɓacin rai suka kama annabi to sai annabi ya ce la ilaha illallahu azimul halim la ilaha illallahu rabbul arshil azim لا إله إلا الله wa السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم kun ga damuwa ne yana roƙon allah ya yaye mai amma kun ji abin da yake yi babu abin bautawa a bisa cancanta sai allah allah mai girma mai dangana babu abin bautawa a bisa cancanta sai allah allah ubangijin al'arshi mai girma babu abin bautawa a bisa cancanta sai allah ubangijin sammai ubangijin ƙasai ubangijin al'arshi mai girma in kika ji ɓacin rai da damuwa sai ke ta faɗin wannan kina nanatawa zuciyanki ki wofin da ita ga ɓacin ran ki wofin da ita ga duniyan ki miƙa ta zuwa ga allah baki ɗaya allah zai saman maki mafita kyakkyawa wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabar da'awat a jizi na sha ɗaya lamba hadisi na ɗari da arba'in da biyar muslim ya fitar da shi a kitabar zikir wa du'a a lamba hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da talatin allah maraukin sarki ya masa sakayya da alkhairi qala tabari al-imam tabari yace kana salaf yad'u bi hadha du'a salaf sun kasance suna roƙon allah da wannan addu'a wa yusammunahu du'aul karb suna kiran shi da cewa addu'an da mutum zai yi da nufin Allah ya yi mashi damuwa da bakin ciki tsakaninki da Allah kina wannan kullum kina cikin damuwa kullum kina cikin bakin ciki kalle ku duk kun yi tagumi kuma annabi ya hana tagumi in abin tagumi ya kama sai ke ta la ilaha illallah al'azimul halim la ilaha illallah rabbul arshil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardu wa rabbul arshil karim ki ta maimaita wallahi allah zai yaye maki abin da ma ke haifar da damuwa allah zai kawo da maki abin da zai haifar maki da farin ciki Allah zai kawo maki za ki samu ɗaukaka da buwaya cikin sauƙi, amma ke ga ɓacin rai ga talauci ga wahala ga yunwa ga tsoro ga damuwa ga yara ga miji musifaffe ga kuma ke baki ambatan Allah to ya zaki da wannan ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madauki sarki ya sa mu dace in ga na gaya muku haka in naje wajen maza zan ce ga ka kuma kai Allah ya haɗa ka da masifaffiya jarababbiya tsiko mara mutunci ko kuma abin da zan faɗi kenan ya eh mana shi ma sai ya riƙa yi kina yi yana yi za a zauna lafiya ko ba za a zauna ba gida zai daɗi ko ba zai daɗi ba za a samu kwarin yawa ko ba za a samu ba jama'a annabi ku rike ambatan Allah malai ce fa in kulta fa ma balu zikirullahi ma'a khiffatihi alal nisan wai jama'an annabi me faru ne ambatan allah tare da abu ne mai sauki a harshe ba wa wa ta abu fihi kuma wahalan da ake wajen ambatan allah abu ne ɗan kaɗan sara afdal kuma ku ji yadda aka sa shi fi kowace ibada wa an fa kuma ya kowace ibada amfani min jumlatul ibadat in an tattaro ibadu baki ɗaya ambatan allah shi ke gaba da duka ma kasratul mashaqqati fiha tare da cewa kun ga a cikin ambatan Allah ba wani wahala a ciki ko akwai wahala ne ba wani wahala ba sai kin yi alula ba ba sai kin yi tsarki ba ba sai kin kambata harma ba sai kin yi duk kina zaune duk yanda kike zaki ambaci Allah fa'alam annal mu'athirun nafi wa dhikru ala dawami ma hudurul qalbi mala yace abin da yafi komai tasiri da amfani shine ki dage ma ambatan Allah a kowane lokaci tare da kuma sanda ke ambatan Allah zuciyanki tunkari Allah kai tsaye fa amma dhikru bil lisan wal qalbu lahin amma kina ambatan Allah da baki kina kallon TV ko kina sauraron kiɗa ko kina jin labarai ko kina wasu abubuwa ma da jadawa a nan bukatan ki da wahala ya biya sai dan kaɗan wa hudurul kalbi ma Allah dhikri wa duhuli alillahi azza wa jalla amma a wani lokaci zuciya sai ta ɗamfara ga Allah kina cikin ambaton Allah sai kuma zuciyar ta rabkana ta tafi wani waje an jima ta dawo ma Allah ta ƙara tafiya wani waje ma shiga bid duniya kuma a waye giri mutum ya rabkana da duniya aidan kalilul jadawa malai ce anan ma bukata bata cimma biya ba bal hudurul kalbi ma Allah ta'ala ala dawam so ake so tir zuciyan bawa ta ɗamfari ga Allah aw fi aksar al’aukat ko a mafiya yawancin lokaci fil kaddami alal ibadat a lokacin da mutum ya tunkari bautan Allah ka'in da na'in bal bihi rufe sa'ir ibadat duk lokacin da mutum yake sauran ibadu yake ambatan Allah zuciyar shi ta zama a haka to da haka yake samun ɗaukaka mafi ɗaukaka yake samun matsayi mafi matsayi baki ɗaya wa huwa ghayatu thamaratul ibadatil amaliyya kuma wannan shine abin da yake samun mabawa mafi ɗaukaka da buwaya da albarkan ayyuka baki ɗaya wannan bayani gaba ɗayan shi al-imam gazzali ya faɗi a cikin ihya ulumuddin juz'in farko shafi na 157 Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace za mu saurara a nan sai in Allah maɗaukin sarki ya raya mu karatun da zai biyo bayan wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum ya kai mai abin bai faru ba kace ya faru faƙad ba hattahu kai mai albuhutu iran karya mai girma da ke barin gidan mutum kango shine duk darajar da kike sa ran za ki samu ki zama sai allah maɗaukin sarki ya watse shi saboda karya ina fatan mun gano wannan da kyau duk abu in ya zama da buhut in ya zama da annamimanci giba billahi azim sai ya wulakanta da in allah ya so ya daga ki haka ne ko in kina wala ƙasa zai mai da ki waɗannan abubuwan suna daga abin da yake haifar wa musulmi ci baya a rayuwarsu gaba ɗaya amma abin ta kai ce har yau musulmi sun kasa ganewa allah ya tsare mana imaninmu ba mu ƙarasa fassar wannan hadisi ba amma kuma lokaci ya ƙure in allah madaukin sarki ya ƙara nuna mana ganawa na gaba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 ka siyo milo ka siyo sukari ka siyo kwai ka siyo waye waye ka tara sai ka auna da budurwanka da uwarka wace ce tafi wata gaskiya in ni zan kai ma wata ce ita kuma budurwana sai mu je mu sharing love dole ne mu a jihar kaduna muna da wasu mutane da ake ce ma 'yan conga mun gano wani su congaye shi bai ma budurwa kyauta aka ce me yasa sai ah, ta ba yana santa ba wai san da yake mata wai taimakon ta yake yana mata aikin soyayya a zuciyar shi so da no need sai ya ba ta wani ita ma tana mai wani aiki a zuciyar sau da haka kowa ya rike na shi sa idan suka je rumfa a shago za su siyayya sai ciro kuɗi ya sayar mirinda da biredi ya ci ita ma in tana so ta siyo ta ci ina fatan mu gani amma ba washe sai ya ce wai sadakin so kyauta wani kana son a so ka sai ka rika bada cin hanci mu kuma zariya muna da wani dattijo da shi kuma baya toshi ya ce shi mai toshi ya ce tifa ne na mata da ya ɗibo sai je ya juyi shi kuma aikin banza yake yau da zai mutu ba za a zo ma iyalin shi gaisu na ce allah ya kan ubanku nan mai toshi mai kyautan nan ba za a yi wannan ba sau da in aka yi mai wannan an ci mutuncin shi amma mai sadaka mai gina makarantu da masallatai da wannan za a yi mai addu'a shi ne buga misali ya ce mata ku yi haƙuri ba kashe muku kasuwa nike ba gaskiya nike faɗi ko kuma kuka ce a za faɗa gaskiya ya ce da wanda ya ɗauki kuɗi ya ba budurwa da wanda ya ba da amana aka gudu da amanar da wanda ya aji aka sace, da wanda ya duka garin ɗibo ruwa ya fada rijiya ya ce uwarsa ɗaya ubansa ɗaya duk sun yi asara mun ya sha faɗa muku anan in yi zo ya ce mace ce mai sa karanci mai ci ta manci tun baka biya rancen ba shi sa ma annabi ya ce ya gan su mafi yawancin yan wuta to su ne mai dalili ya ce ya furnal ashira duk tawan da ka yi musu za su ce mara aiti min ka khairan da ka taba tsina namu shegiyar a tamfon ne ga ta sai mai da muka da yan kayan ta ba ta mun gane tun tana budurwa ka auro ta kana mata hidima amma yau kana bata mata da sai da ce mai ka taba muman da zaman kaddara zaman lalura wata ce iyayen mu mata alherin allah ya kai gare ku ka kaga wannan damar ran da aka ɗauki uwarka za a sa ta a kabari baka kyautata mata sanda take kike raye ba ka gama yin asara haka mahaifinka dama ce ka samu kai marmaza ka ci moriyar wannan damar Allah ka banta su buci kana da 'ya'ya sanda za ka zauna kai tarbiyyar 'ya'yan nan naga kaki ka biya makallo ka biye ma kwallo ka biye ma hira ka biye ma kaza ku ne 'yan siyasa ku ne 'yan kaza 'yan kaza ka bar 'ya'yanka su watsi ranar kiyama sai allah ya maka tambaya a kansu dama ce ka samu kai tarbiyyar waɗannan in jama'a waɗannan gayen da suka taru a nan wajen ai malaman ku suka gayyato ku a nan kuntuwa kun gano wannan da kyau ku yanzu in na zo garin nan na ce ku zo kun san ne ta ina ma zan samu damar da zan iya taru wani ne ce muna da wa'azi waje kaza ya kamata a kwadaitar da mutane su zo dama ce kuka samu da Allah maɗaukin sarki fidda muku malaman da suke gaya muku kuji wallahi akwai lokacin da zai zo da kulli mur'in minhum yawma irin sha'anin gunihi maganar karatun ma ba wanda zai fuskanci wannan wajen kuyi maza marmaza kafin wannan damar ya subuce muku lokacin da dan adam